na gaskiya al'umma ta kasar najeriya hausawa ya ce garin masoyi ba su da nisa domin haka ne ku masoyan general buhari kungiyar buhari support organization ya shirya wannan katin na registration domin ka rajista da masoyan buhari bayan ka yi rajista akwai kuma wannan wanda shi wannan na ba da gudunmuwa ne na buhari kudin shi naira dari daya kacal idan ma ganin kafi karfin ka ba buhari gudunmuwan naira dari to akwai na dari biyar in ka fi karfin dari biyar akwai na dubu daya in ka fi karfin dubu daya akwai na dubu goma domin neman karin bayani kuna iya neman lambobi kamar haka 080 5941 ko kuma 09099366033 ko kuma 08028252424 Masa-masa ku hansarta domin neman naku scratch card maza ku taimaka ma Buhari. Wannan sako ne daga Buhari Support Organization busu Gaskiya al'umma ta kasar Najeriya.